tuni dai aka fara cancaɗawa birnin kwalliya da tutar najeriya mai launin kore fari da kore a wasu daga cikin manyan tituna kazalika ma'aikatar raya babban birnin tarayya tana ta tsabtace tare da inganta tsari da yanayin abuja mafi yawan fitilun titi da ma waɗanda ke bada hannu bisa titunan da a baya ba sa aiki yanzu an gyaggyara su kwarai abin gwanin sha'awa da yake bikin a nan abuja za a yi shi kuma ba dukkan 'yan najeriya ne za su iya halarta ba shugaban kungiyar 'yan jaridun najeriya ta nuj malam muhammad garba ya ce su sha hurumin su haka na son tabbatar maka da cewa a shirye muke domin mu gudanar da ayyukanmu kamar yadda kundin tsari ya zayyana kuma kamar yadda mutane suke tunani. Da abubuwan da ya kamata mu yi na shirye-shirye a matsayin jakohi tarayya mun riga mun yi wa'anda ke buƙatar ta takardar shaidar cewa a ba su izini a lokacin da za a gudanar da rantsuwa a matakin jihohi sun karbi takardun izini wato abin da ake da accreditation kuma na san tarayya ma ana na ana ta tantancewa a tabbatar da cewa an bada wannan takardar sheda saboda ita kadai ce za ta iya tabbatar da cewa an amince ka je wajen da za a gudanar da wannan rantsuwa. su ma 'yan siyasa a nan birnin tarayya suna nan suna ta zumuɗin zuwan wannan rana Gama abin da alhaji sabo imamu gashiwa ke shaida min. alhamdulillah muna cikin farin ciki da godiya ga allah sakamakon ada adawa da muka yi ta shekara goma sha shida tun da tana muke jam'iyyar adawa ba Allah bai bamu nasara ba sai wannan karan Allah ya ba janar Muhammadu Buhari mulkin Najeriya ƙarshen jam'iyyar APC mu muna cikin farin ciki da mu yan halattattun APC ne bamu taɓa yin PDP ba adawa muke bana Allah ya kawo canji muna nan muna shiri insha Allah mutanen mu za su zo mu ba su masauki a dafa abinci a ci kaji a sha jus a sha pipe a layin ja bugu da ƙari tuni birnin ya fara cika yana batsewa ganin yadda mutane ke tuttuɗowa daga sassa daban-daban na ƙasar kai ka ce su za a rantsar a wannan rana da wasu da na iske a sakatariyar jam'iyyar apc ta ƙasa. sunana bula mangaladima da gona daga ina kake ni dan jihar yobe ne menene kawo ka abuja mun zo nan kin birnin tarayya domin shirye-shirye don tsada mai girma janar muhammadu buhari alhaji bulama a ƙasa nan ana fama da wahalar man fetur yanda ta kai koda nan abuja daga gida zuwa ofis ma ana ba mutane wahala amma kai kayo tafiya tun daga jihar zuwa nan abuja don wannan rantsarwa din a can ba wahalar mai ne din najeriya ne wahalar mai amma saboda kishin canji da aka samu duk dan najeriya da yake da kishin canji canji musamman ma yadda aka canja wannan gwamnatin to duk wanda yake sunana Ibrahim Muhammad Karasuwa. Malam Jibrin Karasuwa kai ma daga jihar Yobe kake misali na tabbata na ji Karasuwa. Zahiri kware da gaske daga jihar Yobe nake. Kai ko menene kawo ka birnin tarayya? Na zo ne don nuna farin ciki na game da wannan nasara da muka yi na jam'iyyar mu ta APC kuna mu ba dan komi bane wallahi bacci ma ba mu yi saboda farin ciki kullum kaman a mafarki muke ganin fadin birnin Abuja a gaggauce muke mu zo mu ga abin da zai gudana har gani muke ma kai kaman ranan kaman yana nesa ma kaman ma ba zai zo ba. Babban abin cikin fata dai in ji masu shirhi a nan shine Allah sa a yi taro lafiya a wanye lafiya a daidai lokacin da Muhammadu Buhari ke shirin fara mulki yayin da kasar ke cikin halin tsaka mai wuya. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.